jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna hudu ga watan zulhijja rigingimu sun taso kwanan nan kuma kamar yadda nake faɗa kullum yanzu kun ga an zo an yi sallan magariba an haɗa sallah an cika masallaci mutane sun waje mutane idan za a haɗa sallah za su cika masallaci amma in karatu za a yi ba su da alaka da karatu tare da kuma cewa karatun ya fi sallan muhimmanci kuma kakka ɗauka cewa duk wanda ke zuwa sallan nan fa muna ma mutane kyakkyawan da cewa wai kowa ya san abin da yake akwai wanda kawai shi ma ya ga ana yi ne ya shigo aka da shi an gama shi ma ya gama ya ina ba da shawara don allah mutane su dinga zaunawa idan ana karatu yanzu bayan sallan nan wannan littafin na ahkamu mai sittin min shawara, mun yi shi a masallacin kofar gidana akwa a darasi tara muka gabata duk ɗalibin da ya bi mu kan rigimar da ake yanzu shin ya halatta yin azumi ranar arfatun da ran asabar zai faɗo ko bai halatta ba bai da wannan rigima amma in mutum kenan sai kaga an samu rikici da rigima to mun yi karatun nan duk wanda yake so akwai lin da tabbatar da shi ko darasin guda kaza wanda ke so zai iya bi ya hau shafin mu da littafin da komai za ka iya saukewa an gane shi ne nake so in yi bayani a kaɗaitacce don rigingimu suna faruwa kwanan nan kan wannan matsalar shi ne hukuncin yin azumi ranar asabar na nafila ya halatta ko bai halatta ba to wannan matsalar na tattauna ta a awa ɗaya da tafsir amma yanzu zan yi summarizing ɗinta ne in faɗa abubuwan da suke muhimmai akan wannan matsalar a akan wannan matsalar malamai sun kasu gida uku a kanta yin azumin ranar asabar na nafila ita kaɗai malamai sun kasu gida uku a kanta na farko akwai waɗanda suka tafi cewa yin azumi ranar asabar ita kadai makaruhi ne amma idan ka haɗa asabar da jimma ba maganan makaruhi in ka haɗa asabar da lahadi ba maganan ne. kuma wannan magana da nake faɗa maka yanzu ita ce mazhabar hanafiya ita ce mazhabar malikiya ita ce mazhabar shafi'iyya ita ce mazhabar hanabila cewa ya halatta yin azumin ranar wa asabar idan an hada ta da wata rana ba matsala amma in kai azumin ran asabar ita kaɗai maka ruhi. fahimta ta farko kenan ko fahimta ta biyu akwai waɗanda suke ganin ba ma maganar makaruhin yin azumi din ranar asabar za ka iya an rawaito wannan daga imam ahmad shine ikhtiyari ga shekul islam bin taymiya da ibn hajar ka hatta bin yana ganin wannan ba komai za ka iya azumi ranar asabar da lafiya magana ta uku ita ce wacce suka ce haram ne yin azumi na nafila to abun mamaki zan zo kanta za ku ga waye yake da wannan ra'ayi ina kira zuwa ga yan uwanmu 'yan salafi ƴan salafiya mu ji tsoron Allah kullum abin da nake so a matsala idan malamai sun tattauna a kanta a babi na amana ta ilimi to ka faɗi kowane ɓangare idan kana da dalilin da za ka rinjari ka ce da abin da ya fi ƙarfi sai ka faɗa abin da ya fi ƙarfi hadisin da aka dogara da shi shine hadisin wato asama bintu busir radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala yati la tasumu yawm as kada ku yi azumin ranar asabar illa fi da alaikum sai cikin abin da aka farlanta muku da haka da wannan hadisin ne suka ce duk wani azumi in dai ba na farilla ba ne ranar asabar to haram ne yin wa yin azumi an gane a shi ne shi ya saba shi an gane da wannan ne suka ce duk wani azumi in dai ba na farilla ba ne ranar asabar to bai halatta ba wannan shine hadisi to a babun amana ta ilimi wannan hadisin akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad Al'imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa a mujalladi na shida shafi na ɗari a sannan da Abu dawo da fi kitabun siyam babun nahi an ya kusa yau masabti bi saumi babun da ke hane mutum ya keɓance ranar asabar da azumi sannan al-Imam Tirmidhi fi kitabun saumi babu ma da a fi saumi yau masabti da al-imam ya kawo sai ce wa qala hadithun hasan wan nasa'i fi sunan al-kubra kitab as-sawm bab an-nahy an sawm yawm as-sabt wa ibn majah fi kitab as-siyam ibn majah babu majah fi siyami yawm as-sabt wal hadith wannan hadithun qad sahahu ibn khuzaimah fi sahihi ibn khuzaimah da ya kawo sai ce hadithun ya inganta da kuma ibn hibban fi sahihi da kuma al-imam hakim fil mustadrak Ya ce hadisin ya inganta wafaqahu az-zahabi al zahabi ya masa muwafaqa sannan Ibn muflih fil furuq sannan wa al-albani wal albani fi irwa'il gani sannan sai allama an-nasruddin albani a cikin irwa'ul gani to abin da nake so in faɗa a nan wajen yayin da waɗannan malaman suka ce hadisin ya inganta idan ka zo za ka yi bayani na adalci sai ka ɗauko tarin tirin malaman da suka fi hadisin bai inganta ba sai a auna nauyin waɗannan da waɗancan wannan hadisin wasu malaman hadisin sun za a fashi saboda sun ce a cikin sanadinsa akwai nakara da kuma cikin sa akwai al'imamu zuhuri wa huwa man huwa a gidan ilimin hadisi akwai al'imamu malik akwai al'imamu al'auzari akwai yahya bin sa'id akwai al'imamu ahmad akwai al'imamu nasa'i akwai al-imamu tahawi akwai shekul islam ibn taymiya akwai ɗalibin sa ibn al-qayyim sannan akwai ibn hajar wanda su suka ci hadisin da inganta to yanzu sai ka auna nauyin wa'annan malaman a gidan ilimin hadisi da nauyin wa'annan malaman da ke nan bangare sai ka ga a ina ne da wa'annan da suka ci ya inganta da wa'annan da suka ce bai inganta ba ake samun tsammanin za a samu daidai a wannan bangaren to wasu babban abin da ke damu su tun da albani na nan bangaren albani ya hadisi ya inganta to dole ko da waɗannan malaman sun ce hadisin bai inganta ba dole a ajiye magana su inganta wa albani za a ɗauka kuma ba a yi ilimi haka wannan shine to sai mu tafi magana ta ƙarshe wacce nake so in yi tambayi a kanta mun faɗi mun ce akwai malaman da suka ce makarubi ne yin azumi ranar asabar ita kaɗai ko akwai waɗanda suka ce babu magana ta hanci ko da sai magana ta uku akwai wanda suka ce haram ne yin azumi ranar asabar ya dace wato ka haɗa shi da wata rana ko baka haɗa shi da wata rana ba in dai ran asabar ne haram ne yin azumi in dai ba na harin ba to wanda yake da maganar nan da kuka ɗauka wasu malamai a duniya al'allamukan albani shi kaɗai ke da wannan ra'ayi kafin shi duk duniya ba wani malami da ya taɓa yin wannan magana amma tun da na san malamai za su ji ne da ɗaliban karatu ‘yan uwana idan akwai wani malami a duniya da ya taɓa faɗa kafin albani shekara dubu da ta wuce yake yin azumin ranar asabar na nafila ya dace da ranar wata rana da aka saba yin azumi haram ne saboda wannan hadisi to yana so don Allah a faɗa min malamin da littafi to kaga ba daidai bane ra'ayin albani ko ta ma mutane shi a matsayin malamin duniya da suka shi bayan magana shi ma malam albani bai da magabaci a kanta magabacin nake nema idan akwai magabacin sai a kawo sannan na biyu shi ma hadisin da ya dogara da shi wasu sun ce bai inganta ba na farko ba shi dawa magabaci na biyu wasu sun ce hadisin bai inganta ba ba shi kenan ba to mu dawo matsala ta ƙarshe dukkan azumi da mutane suke wanda suka saba da yin sa sai ya faɗo wata rana daga cikin ranakun da aka hana yin azumi to ya halatta yin wannan azumi bari ba ku misali ba yau muna litinin ba sai gobe talata sai ka ce za ka fara yin siya mu dawo da talata idan kai azumi ran talata kun ga ai ba za ka yi ba ranar ba, za ka yi ranar alhamis idan kai ranar alhamis ai ba za ka yi a za ka yi ranar wa idan kai ran asabar ai ba za ka yi ma ranar lahadi sai ranar wa shin ya halatta tun da siya mu dawo da za ka a ranar wannan asabar ɗinka ya azumi ya halatta ko to ina maganin cewa ba za a yi azumi ba ranar asabar kaga wanda zai siya mu dawo da wannan hukuncin bai shafe shi ba dan ba azumin asabar yake ba me yake yi haka waɗanda za su yi azumin arfa ba azumin asabar suke ba azumin ne suke da azumin zai faɗo ran da ba ranar asabar ba za a yi ko ba za a yi ba to dan Allah ina so mutane a nazo akan wannan matsalar na tattauna ta akan wannan wannan ra'ayin cewa ba za a yi ba haramun zai magana ce albani ne ita kuma ina magana albani ba fa na zare ba ba a'a albani na duniya shi ya fara yin ta kuma na faɗa nake ban san wani malami magabaci da ya gabace shi ba kafin wannan magana sannan ga malaman da suka fi hadisin nan bai inganta ba dan haka dan Allah a bar mutane ranar asabar su yi azumin arfa ba azumin asabar suke ba azumin da suke da zai faɗo ran da ba ranar asabar ba mutane za su ko ba za su ba in ka ce haka ba za a yi azumi ran asabar ba in na nafila ne to mutum yana siya mu dawo da duk ran da ya faɗo ran asabar to sai dai tsallake ta ba zai yi ba wanda shi kuma kaga ba azumin asabar yake ba da yake siya mu dawo da yake kowace rana zai iya faɗuwa yana azumi wannan azumi ne na al'ada da haka in ma hadisi da asi ya tabbata abin da yake hani keɓance ranar asabar cewa ba za ka yi azumi sai ran asabar ɗin shi hadisi yake ne wannan shi ne tambihin da nake so in yi dangane da mutane kuma dan Allah in ana karatu mutane su dinga zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wanda suke bukata wannan littafin na karanta shi daga bango zuwa bango a darasi na tara ka je ka hau shafin mu a darasi na takwas za ka samu cikakken karatun da na zauna na tattauna wannan matsala amma yanzu sunan littafin a kama siyanu sistin ne shawar wannan rikicin da aka cin kan watan shawar din nan da ya wuce azumin ko za wannan shi ya sa maka sauke littafin to a ciki duk wani rikici da yake da alaka da azumin na nafila mai littafin ya tattauna shi ta bangaren fiki to da kamar riga mun wuce da wannan matsalar luzumin wasu mutanen mun musu uzuri saboda inda suke akwai nisa masu bibiyar karatu suka mu amma rashin lizumin inda ake karatun shekar in an ɗauko magana sai a ta hayaniya a kan jima Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh